Tarihi ta biyu Sura ɗaya Solomon ya nemi hikima Solomon ɗan Dauda ya kafa kansa sosai a bisa masarautarsa, gama Ubangiji Allahnsa yana tare da shi, ya kuma sa ya zama mai girma sosai. Sai Solomon ya yi magana ga dukkan Isra'ila, ga shugabannin mayaƙa dubu dubu da shugabannin mayaƙa ɗari ɗari, ga alƙalai da kuma ga dukan shugabanni a Isra'ila, kawunan iyalai, Solomon tare da dukan taron suka tafi masujadan kan tudu a Gibeyon, gama tentin sujadar Allah yana can, wanda Musa bawan Ubangiji ya yi a hamada, Dauda ya riga ya haura da akwatin alkawarin Allah daga Kiriyat Yeyarim zuwa inda ya shirya dominsa, domin ya kafa masa tenti a Urushalima. amma bagaden tagullar da Bezalel ɗan Uri, ɗan Hur, ya yi a Gibeyon a gaba tabanakul na Ubangiji, saboda haka Solomon da taron suka nemi nufin Ubangiji a can, Solomon ya haura zuwa bagaden tagulla a gaban Ubangiji a cikin tantin sujada, ya kuma miƙa hadayu na ƙonawa dubbai a kansa, a wannan dare Allah ya bayyana ga Solomon ya ce masa. Roƙi duk abin da kake so in ba ka. Solomon ya amsa wa Allah, Ka nuna alheri mai girma ga Dauda mahaifina, ka kuma naɗa ni sarki a matsayinsa. To, yanzu, ya Ubangiji Allah, ka cika alkawarin da ka yi ga mahaifina Dauda. ya tabbata, gama ka naɗa ni sarki a bita mutanen da suka wuce ƙirge kamar ƙurar ƙasa, ka ba ni hikima da sani don in iya jagorance wannan mutane, gama wa zai iya shugabance wannan jama'arka mai girma? Allah ya ce wa Solomon, Da yake wannan ne sha'awar zuciyarka, Baka kuwa nemi wadata, arziki ko girma ba, ba ka kuma nemi mutuwar abokan gabanka ba, da yake kuma ba ka nemi tsawon rai ba, amma ka nemi hikima da sani don ka shugabanci jama'ata wadda na naɗa ka sarki, saboda haka za a ba ka hikima da sani, zan kuma ba ka wadata, arziki da girma, waɗanda babu wani sarki kafin kai da ya taɓa kasance da su, kuma babu wani a bayanka da zai kasance da su. Sa'an nan Solomon ya tafi Urushalima daga masujadar kan tudu a Gibeyon da kuma daga gaban Tentin Sujada ya kuma yi mulki a bisa Isra'ila. Solomon ya tara kekunan yaƙi da dawakai, ya kasance da kekunan yaƙi dubu da ɗari huɗu da kuma dawakai dubu goma sha biyu, waɗanda ya ajiye a biranen kekunan yaƙi da kuma tare da shi a Urushalima. Sarki ya sa azurfa da zinariya suka zama barkatai a Urushalima, kamar duwatsu, al'ul kuma kamar itatuwan fir a gindin tsaunuka, aka shigo da dawakan Solomon daga Masar da kuma daga Kuye, ’yan kasuwan fada suka saye su daga Kuye, suka shigo da kekunan yaƙi daga Masar a kan shekel ɗari shida shida na azurfa, doki kuma a kan shekel ɗari da hamsin hamsin, suka kuma riƙa fitar da su ƙasashen waje zuwa dukan sarakunan Hittiyawa da na Aremayawa.